ka gane duk da Allah ya tsaga ma sai ka yi shi ni baran zage soja ba baran zage dan ta'adda ba saboda ba hanya na bane su da sojojin sun san juna in Allah ya tsaga ka zama dan ta'adda za ka zama dan ta'adda in Allah ya tsaga za ka zama soja za ka zama su yan ta'addan Allah ne ya yi su sojojin Allah ne ya yi su mu Allah ne ya yi mu da mu je mu zama soja ba ko ba mu zama ran da ba ba wai mu kadai ne Allah yake so mu Allah yana son su suna don wani dalili ne Allah ya sa su ka gani jadin da suke yi don dalili ne Allah ya sa su Allah da ya sa su zai iya cire su a ciki ba abin da zai faru Allah ya shirya mu Allah ya shirya mu da mu da su gaba daya don akwai wanda ya fi su zunubi ana cewa wai dan tada yana da zunubi wallahi akwai wanda ya fi su zunubi ka gane amma Allah ya yafe mana su ma Allah ya yafe musu sojoji akwai wanda ana cewa ba sa sallah suna shan giya kaza kaza soja in ya mutu yanzu sahidi ne amma wanda ya mutu yanki ne saboda me yasa in ba soja ba za ka yi bacci ba za ka yi tsoro barayi kar su zo su shiga gidanka an kai mai kuɗi ne in babu soja ba zaman lafiya in babu polis ba zaman lafiya sun sha abu wasu sha abu wannan ba hanyar ka bane ka bar su da su a gani ka bar su da allansu ba hanyar ka bane soja bai sallah su yana bisa yatsi su yi kaza kaza ba hanyar ka bane ba fa ka rabu da soja ka rabu da polis ka rabu da custom ba hanyar ka bane ka bar su kafin da suka ga dama za su ubangiji yana kallon su aikin lada suke saboda wani kasa yanzu idan babu soja nan ai wani kasa zai iya zuwa ya yi garkuwa da kasan ya kwace ya mayar da kasan nasu bayan zai iya tare babu Allah ya musu albarka Allah ya mana mama albarka na yi magana idan baka gida daɗi ba kai haƙuri Allah ya samu dace